Da motoci suka tare su, ya manna ta da jikin bishiya ɗaya, ya zuba mata idanuwansa kawai. Kamar yau ya fara ganin ta. Ita ma shi ta tsaya kallo kamar yau ne ta warke daga makantarta. Ganin abin nashi ba na ƙara ba ne ya sa ta fara ƙoƙarin ƙwacewa tana kallon gurin mutane. Ya sake damƙe ta ta ta yadda ƙoƙarin da take yin ma ta daina ta ce ta ce yaya idanun mutane za su iya dawowa kan please kar abi ya ganni. Ya isa ya ce, tare da ɗaura yatsunsa a kan bakinta. Ta kuwa yi shiru suka ci gaba da kallon juna, can kuma sai ya saki murmushi ya ce, Na yi kewarki Mrs. Malik. Shagwaɓa da tsiwon nan duk rashinsu ya hana ni tunani mai kyau. I really miss you. Ya ji hancinta a hankali ya jijjiga, ta yi wani wankakken murmushi a hankali ita ma ta ce I love you mai suna. Sannan ta masa wayo ta zille ta tsakankanin hannunsa ta tafi da gudu saboda ta lura da matawar da ya yi a kallonta. Sai da ta zille ta tafi ya lura da wayen da ta masa, ya dariya ya shafa sumar kansa. Ya nuna ta da yatsa, daga can kusa da kaka ma ta je ta tsaya ta masa gwalo. Ya harare ta ya bar gurin ya koma gurin da su iya Marshal suke tsaye, ya samu har sun kammala zantuttukansu. Suka sallami lauya zuwa ranar da za a sake haɗuwa. Sun ƙi bayyanar da sauran lauyoyin ne saboda tsaro har sai ranar bayyanar hujjoji. Tun da ka ji wannan shaiɗanin ya ƙi amsa laifinsa, to lallai akwai abin da ya taka, ranka ya daɗe, cewar Air Marshal. Ba na tunanin hakan. Ya dai ƙi amincewa ne saboda taurin kai, ka san shi fa. Ka san shi fa laifi ba shi da uban ɗaki. Ba kowa ke iya fitowa ya karɓi laifinsa ba, haka ne. Amma Hafizu shaiɗani ne kuma a ƙasar nan yana da shaiɗanun da suke taimaka masa matuƙa saboda manufarsu ta shaiɗana. Ka duba abin da ya faru shekaran jiya, har yanzu fafatawa ake yi da maharan, sun ƙi faɗin wanda ya turo su. Burina a yanke shari'ar nan a haɗuwa a kotun da za a yi nan da sati, saboda muna da hujjoji cikakku. Za mu yi iya ƙoƙarinmu kuma wurin kare hujjojinmu har zuwa wannan rana. Alƙali ya ɗan dara ya ce Air Marshal da kansa, adalci fa na ce maka zan yi insha Allahu. Na maka alƙawari matuƙar hujjojinku sun kai a karɓe su a yi hukunci a kan Hafizu, To tabbas a sati na sama zan gimtse shari'ar domin kuwa daman babu abin da tsawaitawar za ta yi sai shiriritar da shari'ar. Sai shiriritar da shari'ar, ku dai ku tabbatar hujjojinku sun cika, daga nan kuma ba na buƙatar komai sai cikin abin da Allah ya azarta ni da shi. Allah ya shige mana gaba. Ina Marshal ya ce, Amin ranka ya daɗe, na gode matuƙa. Ubangiji ya ɗaukaka gaskiyarka, ya baka kariya. Amin, ni ma na gode. Suka yi sallama suka ajiye wayoyi, wayar ɗaya masa tana fita daga ta alƙali wani kiran ya shigo masa. Ya duba tare da yin murmushi, ya kurɓi ruwan na'ana da yake sha sannan ya ɗaga wayar ya ce ina jin ka. Daga can aka ce mai shari'a ban gane abin da kake shirin aikatawa ba. Ya za ka ɗora shari'a ta gaba nan da sati? Na faɗa maka, matuƙar Hafizu ya shiga hannu, ya ga zai tafi shi kaɗai, to tabbas har mu ma sai ya sauko mu cikin wannan masifa. Kuma a halin da ake ciki samsam na faɗa maka bai kamata sunana ya fito a wata shari'a irin wannan ba. Saboda akwai political appointment da na har da nake hararowa a cikin ƙasar nan. Kar ka ce za ka min wasa da damata. Manjo, kana yawan takura ni da surutan banza. Da za ka ajiye wayar da ya fi alheri. Ni ba ba kare ba ne balle guntuwar tsoka ta saka ni biyayyar dole. Aiki nake da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, kuma na yi alƙawarin yin adalci wa addini na da masu haƙƙoƙi. To a kan me za ka dame ni ko ka ban sisin ka? Idan kariya kake so ka je ka tanadi hujjojin kariya ga duk wata hujja da ka san za su kawo idan ka ƙi zan ba ka mamaki sai anjima. Alƙali zai datse kiran manjo ya jiyo shi yana cewa tabbas kana wasa da rayuwarka Abubakar Muhammad Giginya. Kar ka ce za ka juya min baya. Ka damu da taka rayuwar manjo. Ni daman duniya ba ta na balle rayuwar cikinta. Maganar juya baya kuma kai kanka ka san daman ban fuskance ka ba balle in juya maka baya. ka aikata dukkan abin da ka shirya. Ya sai kiran tare da kashe wayar gaba ɗaya ya ajiye ruwan na'ana'arsa da ya je ya sanyi. Ya ƙara na zafi a kai ya fara shi hankalinsa kwance abinsa. Saboda tsaro, Air Marshal sake ɓoye Maliki a maɓoyar da ya tanadar masa. Babu abin da yake yi sai ibada, cin abinci da tunanin bebinsa. Yakan tuno da Ummita amma ai dai. Yakan tuno da Ummita amma ai dai kun san gyara ba zai yi kamar kamar da shi ba. Maganar Shatu kuwa ba tare da ya sanar wa Malik ɗin ba ma ya mayar da ita asibitin sojoji. Ana ba ta kulawa bisa abin da ya ɗora ta na magani. Kakar Shatu da babanta duk suna gurin a killace domin gujewa farmakin da zai iya tasowa a bazata. Irin wancan. Hankalinsu ya koma ga shari'a yanzu ba su da lokacin binciko masu shirin kawo musu hari. Su tsallake Dukkan hare-haren shi ne burinsu, ya sa ma suka ɗauki dukkan wani mataki na kare kai. Kasancewar an nuna ɗaukar shari'ar wa duniya ya sa ƙasa ta mai da cece a kan abin da suke hararowa a matsayin makomar shari'ar. Wasu a ganinsu Kaftin Mujahideen bai shirya wa shari'ar ba tunda lauya ɗaya ya ɗauka kawai wa shari'ar. Duk da irin girmanta, musamman da shi abokin karawar tasu a kotu yake da lauyoyi masu muzurai har guda hudu a tebur, ba sa ji ba sa gani sai iya abin da aljihunsu ya ɗauka. Lauyoyi ne da in dai da kuɗi yanzu yanzu sai su murɗe shari'ar ta koma kan masheƙiya. Duk gaskiyarka idan suka dinga shirya maka tuku sai dai a ce Allah ya ji ɗanka ko kuma ka dage da kai wa Allah kukanka. Idan ba haka ba kana ji kana gani za a maka mari biyu. A gefe guda kuma, dakta da ƙofa tai da addu'o'i har da bakance da nafulfuli. Ta yi alkawari wa Allah matuƙar ya ɗora gaskiyarsa a kan Hafizu to tabbas za ta yi azumi bakwai. Da nufin nuna godiyarta a gare shi, babu lokacin da ta ware wa addu'o'i. Salatin annabi da istighfari ta fi idan ta yi da yawa sai ta tsaya ta maimaita wa Allah buƙatunta. Sannan ta ci gaba da yin azkar ɗin da duk ya zo mata bayan waɗancan. takan yi subhanallahi walhamdulillahi wa ilaha illallah wallahu akbar bakinta baya hutu sai dai idan bacci take yi ko sallah ko cin abinci haka ta kasance tsawon waɗannan kwanaki da azumi a bakinta ba ta zuwa asibiti shi yasa ma abubuwan suka zo mata da sauƙi duk da zuciyarta ba ta huta ba A ɓangaren Baby ma aka ta dage da yi wa mijinta addu'a da sadaka domin yin nasararsa da kuma nema masa kariyar mahaliccinsa Duk yadda ta so ta tashi hankalinta ko yawan tunani kan maganganun razanarwar da suke yawo a bakunan mutane, sai gani da Mominta da Abi su lallashe ta. Duk da abin nata ma ba ta gan shi ba tun rabuwarsu a kotu sai dai waya kawai. Su suka yi ta ƙarfafa ta a kan yawaita addu'o'in da take yi, har ta kama ka'in da na'in. Yau dai da suka yi waya da abinta, kuka ta saka masa. saboda tsoron da take ji na abin da zai iya faruwa a gobe idan an shiga kotu. Da haka kawai take jin gaban ƙirjinta na harbawa idan ta tuno da goben. Ji take kamar wani mummunan abu zai iya samun Malik a cikin kotun. Duk da irin tsaron da take ararowa zai iya kasancewa a gurin. Saboda yadda ta ga mahaifinta ya ɗaukaki lamarin, me ya faru bebin Abi? Take kuka kuma. Ai amma sai dai tambaye ta, Abi tsoro nake ji, Abi ba za su iya masa wani abu a kotun ba ko? ‘Ya eh, ma sai ya mata dariyar ƙarfafa gwiwa ya ce ki kwantar da hankalinki insha Allahu. In Allah ya so Malik ya gama da matsalar waɗannan azzaluma. Sai dai fatan Allah ya kai mu goben lafiya. To Abi. Ta fara magana ya yi saurin katsaita ya ce zan baki shi minti biyu kacal ki ji lafiyarsa shi kenan. Sai a bar kuka ko? Abi ni fa Za ta waske amma kuma ta kasa karasa maganar ya ce ni da na fahimce ki bebi to kashe wayar zan kira ki ku gaisa. Kamar yana ganin ta rufe idanunta tana dariya bayan minti biyar da kashe wayar da ta ji da ta yi ta ji kiran Abi ya shigo wayarta. Ta ɗaga ta da faɗin Abi bebi ta ji muryarsa ta yi saurin cewa yaya na'am bebi please ba lokaci ki daina kuka kin ji Ta shagwaɓe ta ce to matsafa ne fa mutanen nan ina tsoron su, Idan su ɗin matsafa ne to ni kuma ɗan gidan sarkin baka ne mai takama da ikon Allah. Ɗan Abdulmalik jinin nasara. Ba na son kuka bibi kiwa ya yanke addu'a. Sai an jima. Bai jira jin amsar ta bai katsa wayar ta wayar da kalo. ta ce abi wannan tsaron ya yi yawa. har da ni minti biyun da ka ce babu ƙari. Ta jefa wayar a gefe, a ɓangaren sarkin baka kuwa ya yi matuƙar shiri wa shari'ar, irin shirin da ke ƙara wa mai ita ƙwarin gwiwa. Haka ya yi addu'o'insa sosai domin nasarar ɗansa, kamar yadda Adna ta dage da addu'o'i. To ko ta ina ma haka aka kacame cikin dangi ana addu'o'i domin kuwa da damansu sun firgita da lamarin Hafizu, ganin duk waɗannan tijarori da ya dinga aikowa. Yana koma masa har yanzu bai sadu da ya amsa laifukansa ba. Yanzu dai sai dai mu ce, Allah ya amintar da masu haƙoƙi, ya bi musu kadinsu. Biyu ga watan shida, shekara ta dubu biyu da ashirin. Yau dai tsawar cikar kotu, har gani nake tamkar kotun zai fashe saboda jama'ar da suka cika ta. tam ciki da waje wasu ma tsabar son jin gulma babu abin da suke ji amma sun ɗabe sun nane don tsiya da baƙin naci kamar yadda aka ayyana yau ɗin a matsayin ranar kawo cikakkun shirin da za su tabbatar da zargi da tuhumar da ake yi wa Hafizu to fa ɓangaren masu ba da hujjojinsu sun shirya tsaf ta ko ta ina tsaro iya tsaro a kotu na'urorin tsaro kawai sun baza shi ta yadda duk wanda yake ji da wata tsiya a ɓoye zai ji an yi ram da shi ba tare da an tashi hankalin jama'a ba. Abu guda da ya fara girgiza Hafizu shine ruwan lauyoyin da aka gabatar a gaban alƙali. A matsayin lauyoyin da suke kare wanda yake ƙara, gabatar da sunayensu da lauyoyin suka yi ma sai da ya ja lokaci. Wannan ya tashi ya ce shi ne wane ɗan wane daga can ba kaza ya zo ne domin tsaya wanda yake ƙara. Haka suka yi ta yi har lauyoyi goma sha biyun nan suka gabata. Fitsari Hafizu ya ji ya taho masa saboda ganin ruɗewa a fuskokin lauyoyinsu da suka lashe uwayen kuɗaɗe. Alƙali kuwa na tsanci shi fara gudanar da shari'ar zama na baya. Daga nan ya umarci a fara gabatar da hujjoji a gaban kotu. tare da izinin yin tambayoyi ga wanda ake ƙara daga bakin lauyoyin mai ƙara. Nan fa aka fara yin ta, don kuwa salin alin lauyan farko ya tuno wa Hafizu shekaru ashirin da shida da suka wuce, har da burbuɗi. Tambayoyi ya dinga masa a sauƙaƙe yana zura shi rami ba tare da ya farga ba. Lauyoyinsa da suka fahimci salon hankalinsu ya ƙara tashi. Ɗaya cikinsu ya tashi ya ba da ƙorafinsa a kan cewa lauyan wanda ya kawo ƙara yana ƙoƙarin ɗaurin da baibayi wa wanda ake tuhuma da salansa. Yayin da alƙalishi kuma ya murmushi ya ce tambayoyin lauya suna kan hanya, zai iya ci gaba. Lauyan wanda ake ƙara ƙorafi bai karɓu ba. Rikici, ya koma ya zauna ya fara share zufa yayin da lauyan kaftin ya ci gaba da tambayoyin shi har dai ya kammala da dabaibaye shi ta inda sauran lauyoyin za su naɗe shi da wuri. Sannan ya godiya wa kotu ya koma ya zauna. Haka sauran lauyoyin ma suka tashi suka dinga bin abin cikin salo da ƙwarewa da gogewar aiki. Har suka gama tarnaƙe shege tsaf. rashe dai tun ba a je kan lauya na bakwai ba, labari ya sha bambam. Domin lauya na shida jefa masa kalmar shi, shi ya kashe ɗan uwansa ko a'a ya Hafizu ya ta saboda bai da wata kwana da zai sha a wannan gabar amma dai aka ce motsi ya fi laɓewa. Numfashinsa na yin sama-sama ya ce a'a lauya Lauya na shida ya zauna shi. Lauya na bakwai ya tashi ne suka fara fafatawa da lauyoyin Hafizu da suka samu damar kare nasu gwanin. Domin sun fahimci ruwa na shirin kawo musu har Ƙarshe dai sai da lauyan ya ce wa kotu za su gabatar da hujjojinsu da suke da shi a kan Hafizu da mutanensa. Alƙali ya ba da dama don ya kammala wannan turka-turkar da take neman jan lokaci. Firgici, ɗimuwa da tashin hankali babu wanda Hafiz da dukkan waɗanda suke hannu ba su shiga ba, saboda gabatar da hujjojin da aka yi tsirararta a gaban kotu. Tun daga kan ɗaukar bidiyo da shaidun 'yan ta'addan da aka yi ta kamewa a hare-haren da aka kai, ciki har da su Taskiya da suka ji jiki suka yi laushi tare da firgita, tare da firgita musamman ruwan tsaron da suka gani a gurin da hancinan bindiga. masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da